إلا عجوزا في الغابرين sai dai matarsa mace ce wadda azabar mutanenta ta haɗa da ita saboda kasancewarta kafira kamar su.